kasancewar wani harin kwantan bauna da waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka kai kan wata tawagar majalisar ɗinkin duniya akan iyakar ƙasar jamhuriyar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya harin ya ritsa da waɗansu waɗanda suka samu kwangilan shata kan iyakokin guda biyu an da su biyar suka sheƙa barzawo wakilin majalisar ɗinkin duniya na ƙasashen nahiyar afirka ta yamma muhammad ibi chambers ya yi allah wadai da harin da aka kai ita ma gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta ce ba za ta bari a yi mata irin wannan aika aika ba a kan iyakokin ƙasar ta sun ce za su ɗauki duk matakan da suka dace domin gano waɗanda suke aikata wannan aika aikar mustana Nasiru Muhammad wakilin ministan harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru ne. Abin amsar da zan baka shine wato shugaban kasar ya tabo mu da cewa ya kamata wato a ci gaba da bincike game da wani al'amari da ya faru. An tabo majalisar dinkin duniya kasan an tabo wato wannan don ci an taba duniya gabaki daya saboda wa'annan mutane wadda suke aiki a nan kan iyaka tsakanin kasar kamaru da najeriya mu dai abin da za mu iya ga nan cewa muna ainihin wato zargin yan ta'addan boko haram bayan hakan nan kuma da ko wasu yan bindiga wanda ainihin muke zargi su ma suna da hannunsu a ciki amma babu tabbas har ila yau da muna kan bincike kar ka manta cewa wannan bangaren na kan iyaka na ainihin wato tsakanin kasar kamarun najeriya musamman dai wato garin konchat inda wato aka yi wannan muna aiki bangare da kungiyar boko haram take yawan aini wato kai hare-hare shi sa muke aini zargin wani kungiyar boko haram amma muna da madauki mataki sosai na magance wannan matsalar da lokaci kadan za mu baku cikakken bayani za mu ce nan da sati daya kasar kamaru ba za a ce kawai boko haram ba ne wancan gabasin kasar kamaru eh, kasan wannan eh, ana kasan wannan shashin muna da matsala da gaske da wato wakaftar mu za mu ce dan afirka ta tsakiya eh, afirka central fara da faransa kasa yan tawaye na yawan shiga wannan shashi amma an kama su kuma an kan makamai a hannunsu to kaga irin wannan mako a nan a arewa yana faruwa shi yasa muke zaton cewa zai iya zama yan bindiga amma kuma ba mu ci da tsammanin ma yan ta'addan boko haram bane wannan hari yi an yi shi ne a ƙauyen kwanca a arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru tun shekara na dubu biyu da tara ne ƙasar kamaru take fama da yaƙi da boko haram akan iyakokinta musamman ma kamar najeriya da ƙasar jamhuriyar chadi da kuma ta gabashinta anda take fama da mayakan antibalaka na kasar Bangi anda suke kutsowa ta cikin kasar ta Kamaru suke ta aikata aika aikar a cikin halin da aka kai a can garin na kwanca. an kashe 'yan kasar Najeriya guda uku da 'yan kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu masu agazawa kungiyar Majalisar ɗinkin Duniyar Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru